بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان وطاعة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الخطبة تتحدث عن أسباب نزول البلاء والفتنة على الأمة والحكمة منها وبيان طرق العلاج منها عباد الله إن الله خلق الدنيا وجعلها دار بلاء وعناء وفتنة فلا تركنوا إليها ولا تأمنوا لها فإنه ليس لها أمانة فلا تضرنكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور وقال رب العزة والجلال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال رب العزة والجلال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه بسار حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا يقينا أن هناك أسبابا تسبب وقوع الويلات والبلاء والفتن على الأمة منها أيها المسلمون ظهور الفساد في الأمة من زنا وشرب الخمور والقمار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومنها أيها المسلمون إهانة شعائر الله عز وجل في الأرض من مساجدها ومصاحفها ومدارسها والاستهزاء والاستهزاء بالله ورسوله قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومنها أيها المسلمون الاستخفاف بالذنوب والمعصية والمداومة عليها ومنها المجاهرة المجاهرة بالمحرمات ومنها ظلم الناس وأكل أموالهم والاعتداء عليهم ومنها أيها المسلمون نصرة أهل الفساد في الأرض ومنها أيها المسلمون الاعتياد على أكل الحرام أيها الأحباب هناك حكمة عظيمة من نزول البلاء على الناس منها أيها المسلمون تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ومنها اعتداد المؤمنين للتمكن لهم في الأرض ومنها تكثير الذنوب والسيئات على المصابين ومنها رفع الدرجات في الآخرة ومنها إخراج العجب من نفوس الفارحين عباد الله لا شك أن هناك نجد أن أن أمامنا وسائل وطرق لرفع البلاء والفتنة للأمة منها تعذيب الخشوع في الصلاة وغيرها ملازمة الاستغفار وهو من أهم الأسباب لدفع البلاء والفتنة على الناس ذكر الإمام ابن حجر رحمة الله عليه أن كثرة الذكر سلاح قوي لرفع البلاء للأفراد والجماعات ومنها الإلحاح بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى برفع برفع الضر ومنها الصدقة ثبت أن لها تأثير قوي وعجيب في دفع أنواع البلاء ومنها ترك التحاسد والتباغض بين الناس ومنها العدل والمساواة بين المسلمين وغير ذلك من الطرق والوسائل التي تكون حقنا وطمعا للمصائب التي أصابت الأمة والعباد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي لا ينزل البلاء إلا هو ولا يرفعه إلا هو والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi kamar yadda muka sani hudu ba yau tana magana akan sabubba da dalilai waɗanda suke sababar da saukan musibu da hitintunu ga al'umma sannan akwai hikima ta Allah ga inda aka samu musibu suna sauka da jama'a sannan akwai bayanin hanyoyin magance waɗannan musibu suke sauka ga al'umma ya ku bayan Allah ku sani Allah ya halitta duniya ya sanya ta gida na wahala gida na fitina gida na jarrabawa kada ku karkata zuwa ga duniya domin ba da amana kada ku amince mata domin kuka amince mata za ta walshe kuma ta kai ku inda ba ku fita Allah madaukakin sarki ya ce fala ta gurran na kuma hayatar duniya kada rayuwar duniya ta rude ku don kana kasuwanci kana samun riba kana noma kana samun amfani kana aiki kana ansa albashi kada wannan rayuwar ta rude ka za ta kai ka inda ba za ta amfane ka ba subhanahu wa ta'ala ya faɗa don ya tabbatar cewa duniya gida ne na jarrabawa da fitintunu subhanahu wa ta'ala ya ce mutane suna zato a kyale su haka nan da sun ce sun yi imani ba ta da an jarrabe su ba Allah ta'ala ya ce ika mun jarrabe waɗanda a gabanin su Allah ya yi haka domin ya san suwa ne an masu gaskiya da imaninsu kuma domin Allah ya san suwa ne an matsayata ya ku yan uwa musulmi ku sani Allah madaukakin sarki ya yi magana a cikin alqur'ani mai girma wanda ke tabbatar muku cewa ba ku zama lahiya inda cikin gidan duniya ne subhanahu wata'ala yace muna jarraba ku da sharri da alkhairi dan ya zama fitina gare ku amma a yi ta a ƙare zuwa gare mu za a maishe ku inji Allah subhanahu wata'ala yace wallahi sai mun jarrabe ku domin mu san suwa na amma su kokari ga addinin suwa adda kokari ga riko ga addinin Allah ce ko musamman su haƙuri sannan za mu jarrabi laburan maganganun da ke tuwa ga bakinku Allah za mu jarrabe su duk wanda ya ci bane wazi kira wazi dora ma laihi laihi ga wazi azashi Allah sai ya jarrabi laburan ku idan idan tana ta zo muku Imam Tirmidhi ya rawaito da isnadi kyakkyawa har zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace lalle girman sakamako na Allah gwaɗi na sakamakon da Allah ya ba mutum yana tare da girman jarrabawa da Allah ya ba mutum jarrabawa in ta yi nauyi Allah maɗaukakin sarki ya ga ka mai kyau kame da al'amari gare shi shi ko sakamakon zai baka mai nauyi ne zai baka mai girma zai baka sannan manzon Allah ya ce idan Allah na son wasu mutane yakan jarrabe su duk wanda ya da jarrabawa ta Allah ya ɗauka Allah ya turo masa to Allah ya yarda da shi amma duk wanda ya hushi ya ɗauki jaraba ya ɗora ma wani to hushin Allah ya tabbata kai ya ku ya manzon Allah ma ku sani tabbas akwai wasu sabubba da ke sababbar da saukar fitintino da jarabobi akan mutane na daga cikinsu akwai bayyana fasadi a cikin al'umma na daga zanace-zanace da shaye-shaye da taka-taka, da ƙaryayyaki da rashin mutunta uwaye da sauran abubuwan suke fitina ne ga al'umma duk in ka ga sun bayyana har sun sun hito ga hili ana yin su to ka sani lalle akwai jaraba kan an in ta zo har da wanda bai jayo ta sai ta shafe shi muna ganin yadda zina ta riga ta bayyana yanzu har da hili ana yin muna ganin yadda shaye-shaye abubuwa daban-daban sun riga sun yawa cikin al'umma har zan ga hili ana yi Da bai jin tsoron ya ga uba yana sha suruki bai jin tsoron ya ga suruki ne yana sha abubuwa sun hito ga hili wanda hadda masu kaki masu sama suna sha da masu rawunna wasu daga cikin hakimai suna sha to saboda haka kaga abin ya hito ga hili ke bare shi talaka wanda ba kowa ba shi ma yana sha to saboda haka ina duka ga irin waɗanda abubuwa sun bayyana to wallahi dole dole sai Allah ya jarabi al'umma da cikin daban-daban ya ku yan uwa musulmi daga cikin sauban da ke sa fitina ta sauka ga al'umma akwai walakanta sha'air na Allah muqaddasat abubuwa masu tsalki wa'anda Allah madaukakin sarki yace masu sarki ne nashi ne yi musu walakanci na sai suna sauka da al'umma na daga ciki akwai walakanta Alƙur'ani. ina duka ga ana wa alqur'ani walakanci da masu karatu ne ina duka ga ana walakanta ƙur'anai ko a masallaci ko a gidaje to ku sani cewa akwai suna na sauka ga al'umma Allah ba zai kyale ya ga ana walakanta abubuwa masu tsalki gare shi waɗanda har lahira ya ce suna nan nan duniya suna nan gare ku lahira kuma za su bayyana irin ƙur'ani Allah ba zai bari a yi masa walakanci ba da masallatai duk da haka ana wa masallatai walakanci kaga masallaci ana shiga ciki a yi zina a shiga cikin masallaci a yi luwadi to alama ne cewa sai na ta sauka wallahi wa'annan wuraren sun tabbata a hadisan manzon Allah cewa Allah bai da wuraren da ke ganin darajar su a duniya irin masallaci hadisai sun tabbata cewa mafi alherin wurare wuraren da Allah ya so na babu kan masallaci duk komai karamci ne komai zama ya cikin lungu Allah ya ce gida na 'Da ɗa na shi saboda ka yana mutunta wuraren in kaga mutane ba su ganin mutunta wa'annan mutanen wa'annan wuraren to su jira su zuwan suna zuwa gare su na daga cikin wa musulmi akwai makarantun ne inda aka karanta da Qur'ani inda aka koyar da al'umma musulmi addinin Allah inda har da ana wa'annan wurare kanta to ka sani azabar Allah tana sauka ga wa'annan mutane ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki yake abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah madaukakin sarki yace wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi duk wanda ya girmama hurumat abubuwa masu alhurma na Allah to wannan ya daga wannan alheri ne gare shi a wurin ubangijin wanda ya mutunta masallaci ya mutunta alqur'ani ya mutunta makarantun ne na islamiyya to wannan alheri ne gare shi a wurin ubangijin aka san haka duk wanda ya walakanta su kuma wallahi zai ga bala'i da musiba zuwa gare shi ubangiji Allah ya kare na daga cikin abubuwa ke sababbar da saukar musiba ga al'umma akwai walakanta zunubi a doka ba komai bane laihi na Allah sabo a ga cewa ba komai bane da kuma dawwama a kai ne ana yi yadda za a ga mutum yana saƙon Allah kuma ya daki kawa suna na suna yi bai da lokacin tuba to wannan daga cikin abubuwan da ke sa musiba sauƙaƙa al'umma bayan haka yan uwa musulmi akwai bayan da muharramat abubuwan da a haramun ga hili mata su yi maza su yi kuma kowa ya san haramun ne Hadda wanda bai karatu ba aka tambaye shi aka ce wannan abu ya hukunci ga addini kan ya shi haramun ne to haka ana bayar da shi to alama cewa za a saukar da musiba ga al'umma baya ga yan uwa musulmi akwai zaluncin mutane da kuma cin dukiyoyinsu da ta'addanci a kansu wannan shi ma da gaskiya da ke sa musiba sauka ga al'umma sannan akwai taimakon ma'abuta banna mutum an san mabannaci na an san ɗan ta'addana amma sai zan ya yi ƙima ga idan mutane ya yi daraja ga idan mutane bisa ga mutanen kirki wanda za a ga mutum maɓannaci na kowa ya sani ko ga unguwa kowa ya sani ko a gari kowa ya sani amma ya yi ƙima ga mutane ya yi ƙima daraja bisa ga kai wanda a mutunan ƙwarai to wannan alama ce sai Allah ya saukar da musiba ga al'umma baya ka 'yan uwa musulmi akwai sabo da cin haramun ta zama jiki ga mutum haramun yake ci kuma shi ya sani ita abincin gida ne ita sutura ta yi ita abin hawa ne inda duk yanzu aka saba da ita to Allah ba zai kare sai ya saukar da musiba ga al'umma ga musiba ga al'umma Allah muna roƙa Allah kai muna kariya ya ku yan uwa masoya ku sani akwai hikima ga saukan musiba fa ba ta da dadi kam amma hikimomi na Allah suna da yawa cikin saukan musiba yunwa ta adayin mutane akwai hikima Allah ciki kaya su yi tsada akwai hikima Allah ciki rashin lahiyoyi su yi yawa ga al'umma akwai hikima Allah ciki na da gaskiya shine tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki ranar du'a kama ka koka kai kuwa Allah zaka waɗi. wannan zai gwada cewa ke dan ka tabbatar da akwai Allah ke shi yasa Allah madaukakin sarki yana yin haka don ya gane bayi ne na kwarai wa'anda in sun koka sun san cewa wuri suwa komawa su koma masallatai su koma sadaka su koma makarantun ne su koma roƙon Allah maɗaukakin sarki shi yahe musu Allah na yi haka dai sabar shi a Allah babu wanda a sama gari shi sannan daga cikin hikima saukar da wato musibu akwai yawan mummune tattali cewa za su zama shugabanni nan gaba Da inda haka musiba ya sauka shi mai imani ya tabbatar da nan gaba za su samu walwala cikin nasara insha Allah sannan bayan haka akwai kanka da zunubai in ka ga musiba tana sauka ga mutane Allah son shi wanke musu laihukan su ne laifi yayi yawa ko aka yi awa mutum ai an tsalki Allah ya saukar da musiba za a koka a samu wankewar zunubai shi asnadiyar da sa muna ta kuka kaya sun yi tsada babu kuɗi ga mutane ga rashin lahiya ya yi yawa duk wanda aka asibiti sai ka an ce jini za a ƙara mai duk wanda aka asibiti sai ka an ce ulsa sai ka an ce hawan jini wallahi duk waɗannan Allah ya sauka da su ne don a samu wanke zunuban da a tare da mu mu mun sani akwai akwai tare da mu ko ba komai kai ta gidanka daga nan zuwa kasuwa za a ga haramun ko kana so ko ba ka so abubuwa daban-daban za ka ta ganin su na laihuka wanda yake baka masu san za ka aikata su ba to Allah na saukar da jarabumi da ya wanke mu daga cikin hikimar saukar da musiba akwai rafin daraja, daga darajoji Allah sai daga darajar ka nan duniya kuma lahira Allah ya daga darajar ka in kana samun jarrabawa shi yasa malaman suka ce duk wanda haka bai samun jarrabawa ko a dukiya ce ko a lahiya ce ko a cikin iyali ne to babu alama cewa Allah yana son sa domin hadisai sun tabbata in Allah yana son mutane ya jarrabe su sai Allah ya jarrabe ka ka samu jarrabawa nan ka miƙi ka samu son ka miƙi Allah son kana ya kai sai ka yi daga darajar ka tashin kiyama sannan bayan haka yan uwa musulmi akwai fitar da jin kai daga zukatan masu alfahari kana cikin cewa kai akai kana da dukiya kaza kana da gidaje kaza har zan kana walakanci ga wasu sai Allah ya kawo ma jarrabawa don girman kanka da alfaharin ka yi ƙasa ya rage ka duka ma Allah madaukakin sarki don wata musiba yan ta sauka ko kana da hali ko baka da hali wallahi sai ka duka ma Allah dole to irin wannan Allah zai rage girman ka masu girman ka shi yasa Allah ka saukar da musibu ga al'umma ya ku yan uwa musulmi akwai abubuwa da dama waɗanda suke suna taimakawa wajen sassafta musiba sassafta jarrabawa yan tattaho Allah sai ya rage mata ƙarfi Allah madaukakin sarki ya gusar da ita na da cikin uwa musulmi tabbatar tsoron Allah cikin sallah idan ana sallah ana tsoron Allah ciki to Allah yana sassafta musibu shi yasa kana ganin idan rana ta shafi an san Allah ya hushi ne idan aka saukar da ruwan sama suka ɗauki za a ga Allah ya hushi sai a ce zuwa sallah idan rana ta kama wata sai a ce a ce zuwa sallah saboda cikin sallah ana samun sassafi Allah na diyun masallar suna duka suna tashi suna ruku'i suna roƙon Allah sai Allah madaukakin sarki ya sassabta da wannan al'amari sannan bayan haka yan uwa musulmi akwai mulazamatul istighfar lazimta istighfari malamai suka ce istighfar yana daga cikin sabubba masu ƙarfi wurin ɗaukake bala'i ko musiba duk sassauka aka koma ana ta istighfari maza da mata yara da manya kowa istighfari ɗaya kai za ga Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wannan musiba imam ibn hajar Allah shi masa rahama yake cewa an ruwaito cewa yawan zikiri yawan ambaton Allah da sahi da marice yana daga cikin wato makami mai ƙarfi wurin tunkuɗe bala'i da musiba ga jama'a da kuma ɗaiɗaikun mutane sannan bayan haka akwai al'ilhaha bin du'a nacewa ga addu'a da fuskanta Allah maɗaukakin sarki da ƙasƙantar da kai ana ce ai ta du'a'i ai ta roƙon Allah dare da rana mutanen kike su sai cikin dare su ta roƙon Allah Allah zai dauke wannan musiba sannan bayan haka ƴan uwanmu daga cikin asbab na dauke musibu akwai sadaka wanda ke an samu nasoshi daban-daban daga manzon Allah cewa sadaka tana yayyafa bala'i ruwa duk da bala'i yayi zahi yana cin mutane sadaka tana sa safta shi ya tabbata a hadisin manzon Allah cewa ku yi ku yi sabko na yin sadaka domin bala'i bai ƙetara ta idan mutum na yin sadaka da sahe mutum na sadaka da marice to bala'i bai ƙetaro masa ko bai zai ƙetaro ma wato iyalinsa ba yan uwa musulmi daga cikin abin da ke taimaka wa lokacin musibu shine yawan sadaka ga al'umma baya ka yan uwa musulmi akwai barin hasada da ƙiyayya da ƙeta tsakanin mutane na daga cikin abin da ke kawo ma musiba wato sauki hatta gushe ne bare hasada wasu mutane an jarabe su hasada su tayi yawa duk wanda ya ga Allah yawa dan uwa ne ya wata riga ya sa ko ya sa shi cikin wata inuwa sai ya kama jin bakin ciki kana jin damuwa shi dai shi da wannan abu ko da kai baka samu ba to hasada tana daga cikin bala'un da ka saba daga musibu amma barin hasada kuma yana kawo abin da ke kashe musiba ko wace iri ce sannan bayan haka yan uwa musulmi akwai adalci da kuma daidaitawa tsakanin mutane yin adalci da kuma kwatantawa na tsakanin mutane wannan ya taimaka wajen sassan da musibu wanda ke shiwa gabanni aka yi su yi haka nan su yi adalci talakawa su yi su masu yi adalci wannan na kawo sabkan wasu musibu ko waɗanne iri ne insha Allah wa ta'ala da sauran wasu abubuwa waɗanda suke malamai sai bayanin cewa suna kawo wato sassan da musiba da da azaba da kuma musiba da kuma fitina wadda suka al'umma waɗannan hanyoyin suna taimakawa su da ita Allah muna kawo da sauki a cikin al'ummar mu ka dauke mana musiba ko wacce ita ya Allah ya Allah ka ji tausayin mu kawo mana sauki abubuwa ya Allah mu roƙe ka da sunayen ka mu Najeriya kawo taimakon ka yawa a ciki Allah masu satan mutane Allah kai mana maganin su Allah kawo zama lafiya cikin kasar da tamu ya ubangiji da da abubuwa da akwai cikin mu Allah ka ɗauke muna marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya daga cikin mu Allah ya kara musu lafiya ka lafiya ta amfane su kuma ƴan uwa musulmi bisa ga hudu da malaye wancan sati ya kamata a yi godiya ga mutane suka yi alƙawalla sun cika wanda ya alƙawalin fanka goma ya cika ga suna ɗan sama wasu suka yi alƙawalin fanka biyu su ma sun kawo saboda ka muna roƙon Allah ya saka musu alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya su bawa Allah ya alƙawali shi ma ya ba dubu ɗari uku ya ce a yi amma abinda annan yan kubi sun ce za su yi tayis na rabin masallaci kuma an sayo tsarin zaka a cikin ofis za a yi saboda ka abin da ya rage nihanci shi ma ana ana neman taimako yanzu haka muna fata ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya gwada mana wannan aiki an kammala shi wanda wanda ya sa abin shi ubangiji Allah ya saka mai da aljanna Allah ya saka da alkhairi wanda ya alƙawarin dubu biyar shi ma ya ba su da sauran jama'a suka ba taimakon su Allah ya saka da alkhairi wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika wa qumu ila tasbih yarhamukum Rahman.